نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ana cikin sa a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad a yau ranar takwas ga watan hudu ko ga watan hudu shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar daya ko? na? sarkin musulmi ya ce ne farkon duba to kalanda kuma ta ce yau daya ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tashi a shafi na ashirin da biyu hadisi na arba'in da ɗaya da na arba'in da biyu waɗanda suke ƙarƙashin babi na ashirin da bakwai babu bayani hali imani man ba an abihi wa huwa ya'lam babin da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci danganta kansa zuwa ga babansa alhali yana da masaniyar babansa ne wanda kuma ya danganta kansa zuwa ga shi din yana da masaniyar ba babansa bane mala yake cewa hadisi na 41 a jerin hadisan da muka karanto daga farkon littafin zuwa nan yace hadisu abi hurairata shine hadisin sahabban annabi abu hurairah Allah ya yarda shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu hurara ya daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la targhabu an aba'ikum kada ku kyamaci iyayenku babanninku da suka haife ku faman raghiba an abihi wanda ya kyamaci danganta kansa zuwa ga babansa fa huwa kufrun to shi butulinin ya batulcewa ni'imar da Allah ya masa ya batulcewa kyautatawar da mahaifinsa ya masa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi fi kitab faraid a kitab faraid wanda shine na 85 cikin kitab kitab da imam al-bukhari ya kulla a littafinsa kuma a ƙarƙashin babu manidda'a ila ghairi abi wanda ya da'awa ko tutiyar wani babansa wanda shine babi na 29 a ƙarƙashin babu hadisin da ke biye da shi malai yace hadisi na 42 hadisu sa'ad ibn abi waqqas hadisin sahabin annabi sa'ad dan abi waqqas wa abi bakara da kuma abi bakara qala sa'adun sa'ad dan abi ce yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa manidda'a ila ghairi abihi wanda ya tutiyar wani babansa wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi ko ghairu abihi alhali yana sanar da cewar wanda ya danganta kansa zuwa gare shi ba babansa bane fal jannatu alaihi haramun aljannata haramta gare shi fa zakartuhu li abi bakrata in ji abi uthman an-nahdi yake cewa sai na ambaci wannan hadisi ga abi bakra fa qala sai yace wa ana sami'athu udhnaya ni ma kunnuwa na bi sun jiye min wannan magana daga manzo wa wa'ahu qalbi zuciyata ma kuma ta kiyaye min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya rawace shi a dai cikin Kitabul Fara'id kuma a ƙarƙashin babin da ya gabata a cikin Kitabul Fara'id babu manidda'a ila ghairi abihi kamar da muka saba za mu sake biyo da bayani kan hadisa hadisin farko lafazin ruwayar imam muslim imam muslim ya rawaice shi da irin lafazin da imam bukhari ya rawaice shi ba bambanci kamar da muka karanto anan haka shi ma ya karanto shi cewar latar rabu an aba'iku kada ku kyamaci babanninku maza kamar ragiba an abihi wanda ya kyamaci babansa fa huwa kufrun shi butuli ne to kamar wannan lafazi kamar yanayin lafazin imam al-bukhari abin imam muslim kan ya zo a cikin ruwayar hani cikin malaman imam al-bukhari wajen cewar fa huwa kufrun sai aka ce faqad kafara ya kafirta to shine kamar da muka faɗa kalmar ya kafirta ya butulce domin danganta kai zuwa ga wanda ba babanka ba ba tarayya da Allah ba ne ba bautar wani Allah ba ce an fahimta ko sai zaman to butulci ne kamar da kafircin ma butulci ake wa Allah to wancan babban butulci ne wannan kuma ƙaramin butulci an fahimta ko sai sharhin hadisi ce da manzo ila targhabu an abaikum malamai suka ce abinda ake nufi kada ku bijire wa babanninku kada ku bar danganta kanku zuwa ga babanninku shine la targhabu an abaikum in aka ce rage ba an kaza to ka bijire wa abu ka bar shi ka kyamace shi shi ne ma manzo yake cewa famar rage ba an sunnati falaisa min wanda ya kyamaci sunnata baya tare da wanda ya bijire wa sunnata baya tare da wanda ya bar sunnata ya kama waninta baya tare da to wannan la targhabu an abin da take nufi kenan kada ku kyamaci babanninku kada ku bijire wa babanninku kada ku bar babanninku ku kidanganta kanku zuwa musu Shi shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ce faman raghiba an abihi duk wanda ya ƙi babansa duk wanda ya bijire wa babansa duk wanda ya ƙi danganta kansa zuwa babansa fa huwa kufrun abinda ibutulci ne shi butuli ne kai ka ce shi ne butulcin ka to sai aka ce fa huwa kufrun shi butuli ne to malamai suke cewa a daidai wannan gaba wanda ya kyamaci danganta kansa zuwa ga babansa ya musa zamantowar babansa babansa ta salon dangantawa to ya musa ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ya masa ya musa kyautatawar da mahaifinsa ya masa domin mahaifinsa ya tsayu da abin da ya shafi auren mahaifiyarsa cinta shanta suturarta biyan bukatar sha'awarta har Allah ya ba da saduwa ibada da da ya ba shi wannan da kuma haka ya tsayu da ɗawainiyarsa tun yana ciki har ya fito har ya kai manzalin da ya sanya iya cewa zai danganta wa kansa wani ko ya kore kansa to yayin da aka ce ya danganta kansa zuwa wani babansa ya bar babansa bai iya danganta babansa zuwa gare shi bai iya danganta kansa zuwa ga babansa ba to kamar yana cewa abin duk da kai mun ban yaba ba ban gode ba ban gan shi ba ne an fahimta ko kaga wannan ƙarshen butulci ke a mu'amalar bawa da bawa a ce wanda yake shine sanadiyar zuwan ka duniya kana kyamar danganta kanka zuwa ga shi ka tabbata butulu imamu ibn battan Allah ya ji kansa da rahama yake cewa bai cikin ma'anar wannan hadisi a ɗauka cewar mutumin da ya shahara da danganta kansa zuwa wani babansa kawai daga faruwar haka za a ce ya zama butulu ga Allah ya zama butulu ga mahaifinsa ba yace a da ake nufi wanda ya canza dangantakarsa zuwa babansa ya zuwa wani babansa yana sane da gangan da ganganci da zaɓin kansa shi hadisin yake ne an fahimta ba mutumin da ya shahara da ana danganta shi zuwa ga wani babansa ba dan shi ya zaɓi haka ba ba dan ya san hukuncin ya bijirewa haka ba a'a wanda zaba, wanda ya sani wanda ya aiwatar ta hanyar canzawa yana sane shi ake nufi da cewar butuli ne don haka dokoki da aka faɗa shi zai shafa sannan kuma yake cewa cewar da aka yi fahuwa kufur ko faƙad kafara ice baya nufin haƙiƙanin kafircin da ke dawwamar da mai yinsa a wuta to in ba wannan yake nufin me yasa aka ce da shi ya kafirce ne wasu daga cikin masu sharhin hadisin suke ce e abin da ya jawo ake kaya wa wanda idan ganta kansa zuwa wani babansa ya bar babansa da cewar fahuwa ko furin ko faƙad kafara saboda ai ƙarya yake yi a wannan danganta kansa ɗin da ya zuwa wani babansa ƙarya yake wa Allah kamar yaya suka ce eh, kamar yana cewa Allah ka halicce ni ne daga maniyin wane da na danganta kaina zuwa gare shi alhali kuma ba haka abin yake ba ba daga maniyin wannan wanda ya danganta kansa din Allah ya halicce shi Allah ya halicce shi daga daga maniyin mahaifinsa na ainihi surakatu idan yace shine wani dan wani kamar yana cewa Allah ka samar da ni daga maniyin wanan nan da na danganta kaina kuma ƙarya yake an fahimta wanda yawa Allah ƙarya me yayi kafirci suka ci to ta nan za a iya cewa kafirci da ake nufi kafirci ake nufi idan ya zamanto yana sanar da wannan ya aiwatar da ko ku a butulci ake nufi saboda cewar ya yi haka ba don yana ji ya kudurta cewa ya eh, shi babansa ba ne ba don yana mai tabbatar da cewar shi babansa ba ne a shi dai kawai ya kyamace danganta babansa zuwa kansa ya danganta wa kansa wani saboda haka wannan butulci i bai yaba ba bai gode ba da abin da mahaifinsa ya masa na ɗawainiya da wahala da zama sanadin zuwansa duniya shi shine abubuwan da malamai suke ambata a ƙarƙashin wannan hadisi saboda haka hadisi na sanar da mu cewa bawa musulmi a kodayaushe abin da ake so da shi ya zama mai yabawa da godiya ga allan da ya halicce shi da kuma iyayen da suka zama sanadiyar zuwansa duniya ya danganta kansa zuwa ga iyayensa komai matsayinsu komai rashin matsayinsu komai nagartarsu komai rashin nagartarsu ba yadda ya iya da abin da Allah ya hukunta ya zartar ya karɓa haka sannan kuma ya sani cewa yayin da aka ce ya danganta kansa zuwa ga wani babansa ba babansa ba ne ice babansa ne to a dokaci guda yana ƙaryata yana yin ƙarya ne ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana butulcewa mahaifinsa kuma kamar yadda muka faɗa wannan magana da ta zo akan uba a baikum jam'in abu to bata taƙaita iya baban da ya haife ka ba haka ma babar da ta haife ka da zaka ce kai ne wani dan wance wacce ba ita ce mahaifiyar da ta haife ka ba to kai ma ka zama butulu kayi irin abin da wanda ya kyamaci danganta kansa babansa ya yi kai ma ka kyamaci danganta wa kanka mahaifiyar da ta haife hukuncin iri ɗaya ne batulcin iri ɗaya ne da uwa da uba duka a mataki guda suke a matsayin wanda suka zama sanadiyar zuwan bawa duniyar saboda haka kuma kamar da muka faɗa a karatun da ya gabata a wannan ma ana bambanta mutumin da ya abu ina sane da gangan da ganganci da wanda ya yi ba da ganganci ba ba kuma yana da masaniyar hukunci ba an fahimta ko sana kamar da muka ji wanda ya shahara da wani suna don a tantance shi a gane shi ba don ana nufin wanda aka danganta zuwa gare shi babansa ba ne to hukuncin bai shafe shi ba ina sanin akwai wani bawan Allah da aka ci da shi shu'aibu na Musa abokin babanmu ne dab da dab hatta ma da suka tashi tashi daga wato anin adakawa zuwa rijiyar lemu shi baban namu shi ne ya siyar masa filin da shi ma idan masa da tashi daga adaka zuwa rijiyar lemu abokan juna ne sosai sai muke tambayar sa ake ce masa sha'ibu na Musa ya ce ai Musa ya shahara da shi ba babansa bane ba masu da dangantaka ko ta jini amma in baka ce sha'ibu na Musa ba a sha'ibu sha'ibun da ake da shi ba za a gane wanne kake da an fahimta ana samu irin wani wani sai ka danganta shi da wani akwai ɗalibin da ya taɓa zuwa ina ɗan da zuwa nan karatun da muke da gari jellin wani gaggausa farkon fara karatun na biyun rahama ibrahim to muna da ibrahim a rijiyar lemo da yawa in kana so a gane wannan ibrahim in ka ce na abubakar abbas to za a gane ba sai kai ta wani bayanai ba amma kuma ni ba babansa ba ne an gane ko zama na karatu da kuma ɗalibta da wataka ta musulunci ta haɗa kuma har yanzu ana haɗe Allah ya ji kan mahaifinsa da ya rasu babansa ya rasu bai fi kamar sati ɗaya zuwa biyu ba ni ne masa sallah ba Allah ji kansa da rahama to ana samun irin wannan sai ka tarar wato ana bambance wani da wani ta hanyar alakanta shi da sunan wanda ba babansa ba in ba hakan kai ba za mu a gane saboda shakuwa ko hulɗa ko mu'amala ko amintaka sai ka sa batiri wannan hadisi yana mu da sanar da mu cewa bawa izama mai godiya ga Allah izama mai godiya da kyautatawa ga iyayensa ya ƙaddara iyayensa da danganta kansa zuwa ga su duk da yadda Allah ya yi ko mai kasawarsu ko mai wato anin rashin nagartar halinsu wannan hukunci ne da tsari na ubangiji subhanahu wata'ala koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai hadisin da ke bai da wannan hadisin sa'ad dan abi waqqas da abi bakrata sa'ad yake cewa naji annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na cewa manidda ila ghairi abihi wanda ya tutiyar wani babansa wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi alhali yana sanar cewa shi ba babansa bane fal jannatu alaihi haramun aljanna ta haramta gare shi sai ce fa zakartuhu li abi bakara ta ko sai na ambaci wannan hadisi ga abi bakara waye yace haka shine wanda ake cewa abu usman an shi shine ce sai na ambaci wannan hadisin ga sahabin annabi abi bakara hadisin shine wanda naji daga sa'ad dan abi waqas na tambayi kuma abi bakara gaba da shi na ambata masa shi sai ya ce wa ana sami'atuhu ni ma nan abu bakara ta sahabin annabi kunnuwa na sun jiye min wannan hadisi wa wa'ahu kalbi zuciyata ma ta kiyaye da shi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama na ji lafazin imam muslim Iba muslim ya rawaci wannan hadisi da irin wannan lafazin daidai wa daida ya kuma rawaice shi da lafazin da farkonsa isha bamban da wannan lafazin lafazin da ya bambanta da wannan ɗin yana cewa manidda a aban fil islami ghaira abi kun ga da bambanci maimakon a ce manidda'a ila ghairi abihi sai aka ce manidda'a Abal fil islami ghaira abihi wanda ya tutiyar wani uba a musulunci yana musulmi wanda kuma ya sa ɗin bababansa babansa ba ne alhali yana sanarciyar shi ba babansa ba ne aljanna ta haramta gare shi to wannan lafazi ko wannan hadisi da ya magana cewar wanda i danganta kansa zuwa wani babansa ya kore wa kansa babansa yana sanar cewar wanda ya danganta kansa zuwa ga shi ba babansa bane wanda ya kore kansa daga shi shine babansa aka ce jannatu haramun aljanna ta haramta gare shi shine sai malamai suke cewa ita wannan fassara ta cewa aljanna ta haramta gare shi ko wannan lafazi mai cewa haramta ta eh, aljanna ta haramta gare shi yana ɗaukan ma'anar idan ya halatta yin haka tunda Allah ya haramta yace duk wanda za a kira li aba'ihim ko huwa aqsatu inda Allah ku kira duk wanda za ku kira da babansa da ya haife shi ne mafi zama adalci a gurin Allah subhanahu wataala to Allah ya haramta kiran wanda za a kira da wani babansa manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam a waɗannan hadisan da muka ji ya hana sai mutum ya ce sai me in an ce wani dan wani ba babansa bane ya halatta haka sai a ce ya ja da Allah subhanahu wata'ala ya ja da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya hukunta ko ya furta halatta abinda Allah ya haramta to ya kafirta in ya kudirci haka ya tafi akan haka ya halatta wa kansa haka to ya kishiyarci Allah subhanahu wata'ala ya da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka aljanna ta haramta gare shi domin dama irin wanda suka yi haka ake haramtawa wa aljanna to akwai wannan fassarar daga cikin fassarorin malamai fassara ta biyu shine cewar a'a sakamakon sa shi da idan ganta kansa zuwa wani babansa ya kore wa kansa babansa yana sane ba da jahilci ba da gangan da ganganci to an haramta masa shiga aljanna a karan farko a lokacin da waɗanda suka cancanci shiga aljanna suke shiga aljanna kubatattu daga wato ainihin saban da zai hana su shiga aljanna a kan kari to an haramta masa shigarta a irin wannan lokaci har sai bayan Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da shiga wuta a hora shi gwargwadon laifin da ina mutun cewa babansa da kuma ubangijin da ya halicce shi idan aka hukunta shi gwargwadon hukuncin da ya dace da shi kuma daga baya sai a shigar da shi aljanna kasancewar laifinsa ba laifin tarayya da Allah bane idan an ɗauka ba yana nufin halal ne ya kore wa kansa babansa ya danganta zuwa kansa zuwa wani babansa a shi bai dauki haka halal bane amma ya san ba kyau yayi to hukuncin sa zai same shi zai same shi a matsayin koro shi yasa ya haramta wa kansa samun shiga aljanna a karan farko har sai bayan ya fuskanci azabar Allah Allah kiyaye wannan shine abin da malamai suka ambata kamar da ya gabata a karatukan mu na baya shirwan wanda ya halatta haka zai kafarta wanda bai halatta ba a'a kafarcinsa butulci ake nufi zai fuskanci hukunci na abin da i kafin kuma daga baya a kai shi aljanna sai abin da waɗannan hadisai biyu suke koyar da mu malamai suke cewa wannan hadisai suna sanar da mu karhancin danganta kai zuwa ai wannan kai haramcin kyamar danganta kai zuwa ga babanka ko baban haramcin kyamar ko bijirewa danganta kanka zuwa babanka ko baban ina mun ce hukuncin ɗaya ne da uwa da uba ba daidai bane ka korewa kanka mahaifiyar ta sannan kuma wani abin fa yana nan da yawa a cikin garin baƙin wasu da karatun sun koyar tun ma ba a haife mu ba kuma suna tana sun saba saboda san rai ce kaɗan gidan malam kaɗan gidan wane ne da ya shahara itin batsa ilimi ko kuɗi ko wani abin da ya kama da haka alhali waɗanda suka san babanka da babanka sun san kai ba ɗansa ba a garin na akwai wanda suke akan wannan tsari kuma ba daidai ba ne ba musulunci bane wannan ya saba korwa da musulunci kakka ki babanka ko da wanzami ne ko mai yankan farce ne ko mai kwasa kashi ne haka Allah ya hukunta ya ci abincinsa ta wannan halattacciyar hanyar ai ya fiye sa biro ya sato abin da za zuwa ta tsaye shi ranar to ka danganta a kan kashi ki tsari ne na ubangiji sai ka ga kai yadda zuwa ina wannan yasar masan ina samu abin da zaka ci abin da zaka sha da kudin karatunka kuma ka zo kai gwamna ko kai shugaban kasa saboda kai an tsaro ma haka amma ta dalilin wannan arzikin da isamu mara dadin da kake ganin ba wani abu ne ta hakan kai kuma ka samu moriyar da ka samu an fahimta ku sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa wanda ake kiransa da nufin tantance shi da fito da shi daga shiga rudanin waninsa ma'ana ya zamanto an kasa gane shi daga waninsa to in aka faɗe shi da sunan wanda ba babansa ba don a gane shi ake nufi ba wancan ba saboda shahararsa da wannan abin wannan hukuncin baya shafarsa Da haka don an danganta mutum zuwa ga wani da ake cewa rawita ta ɗin aka samu masu ƙala rawi ƙala rawi kaza Barkace tunda ƙala rawi ba guda ɗaya bane masu irin wannan kissoshin haka suke cewa ƙalar rawi mai ruwaya ya ce kaza ƙalar rawi mai ruwaya ya ce kaza ko ta inganta ko bai inganta ba shi dai zai baka abin da yake faɗa to sai zama to ga ƙalar rawi na rijiyar lemo ga ƙala rawi na adakawa ga ƙala rawi na hotoro ga sai ake so a gane sai aka ce rawi tata an san ɗan tata ba babansa ba amma ya taɓa ba da wani bayani na ɗan tatan sai ake ca da shi rawi ta sai abin ya bi shi an fahimta ko to wannan in ka yi ka tantance wani daga wani ba zai zama matsala babu ne sannan sai kuma malamai suke cewa har wa yau wani abu da zai tafi mana da wannan wanda ya faru cikin magabata akwai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-miqdad ibn al-aswad miqdad ibn al-aswad al-aswad ba babansa bane amma da hadisansa zaka jana miqdad ibn al-aswad miqdad ibn al-aswad malamai suka ce babansa sunansa amru dan sa'alaba dan malik shine mahaifinsa shi aswad ya danganta wa kansa shi sakamakon irin wani abu da ake na amintaka a lokacin jahiliya a lokacin larabawa kafin zuwan musulunci wannan ne ya jawo ake danganta miqdad zuwa ga aswad sake ke cewa miqdad ibn al-aswad to in aka faɗi miqdad miqdad miqdad miqdad in ba a ce miqdad ibn al-aswad ba za a gane shi ake ne. ka ce mai ƙidad kai shiru in ba ka ce bin al'aswad ba sai a ɗauka mai ƙidad wani ko mai ƙidad wani ko mai ƙidad wani ba shi ba amma kana ce mai ƙidad bin al'aswad ba za a fahimci wani ba shi to malamai suka ce irin wannan hukuncin ba zai shafe su kuma da hadisin imam muslim da yake cewa da a aban fil islam wanda ya tutiyar wani uba a musulunci rabu da wannan suka yi a lokacin jahiliya an yi ya wuce afallahu amma salaf amma an riga an san waɗannan mutanen da wannan sunan sai ka faɗa ka za a gane to wannan ba shi ake magana a musulunci wanda ya san cewa haramun ne ka ki danganta kanka zuwa babanka haramun ne ka danganta kanka zuwa wani babanka ya ke ƙasa ƙasa ya yi to wannan hukunci ya shafe shi saɓanin wanda yake faɗo wani abu da aka tun lokacin jahiliya wannan an yi shi ya wuce ba shi ake magana an fahimta ko sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar wannan horo da ya zo cikin wannan hadisi na cewar wanda idan ganta kansa zuwa wani babansa batuli ne cewar a'a wanda ya haka haramun ne gare shi shiga aljanna a karan farko har sai bayan ya fuskanci azaba in ubangiji nufin hukunta shi da abin da ina laifi to wannan na sanar da mu cewar ashe wanda i ina sane da gangan da ganganci shi hukuncin yake shafa ba wanda ya jahilci abin ba ya yi bisa jahilci ko kuma wanda wato ainihin ya yi ba bisa zaɓin kansa ba to wannan hukuncin ba zai shafe su kusan a dunkule da hadisin da muka yi satin da ya wuce da waɗannan da muka yi wannan shine yayyayen abin da suke koyar da abin da muka yi da Allah ba mu lada kuskure Allah iya fi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alahu wannan yake cewa mun ji bayani kan ɗan da ya kyamaci danganta kansa zuwa ga mahaifinsa da kuma hukuncin uban da ya guji ɗansa irin abin da bature yake cewa check and balance ko wani salo da aka ɗaukar wa kai in ka faɗa abu da ya shafi mace sai a ce to mazafa in ka shafi abu abin da ya shafi wato maza sai a ce to mace fa an fahimta shi a tsari na addinin musulunci idan aka faɗi abin da yake na hukunci kaza ka karɓe shi kai aiki da shi ko ka san cak a ɗinsa ko baka sani ba kawai abin da ake bukata da kai imani da yadda da abin da aiki da shi kuma sau da tari hukunci yakan bambanta tsakanin iyaye da 'ya'ya da kuma 'ya'ya da iyaye da ɗa zai kashe babansa za a kashe shi saboda ya kashe babansa amma idan uba ya kashe ɗansa ba a kashe shi saboda ya kashe ɗansa sai dai ya biya diya saboda galibi iyaye sun fi tausayin 'ya'yansu akan tausayin 'ya'ya ga iyaye uba zai haifi ɗa ita wahal da shi ita wato anin gara shi amma da zarar ɗan na aka ce an kama shi a rike ya ta faman ibu ta hannun wani ya fita aiko ta da addu'a a yi waye amma ɗan shi idan matsi matsi zai iya tafiya ya bashi sau da tari haka ya faru to saboda haka za ka cewar ma da wuya ka tarar da wato ainihin oban da ya guji ɗansa sai dai in wani abu ya zo ya gita tsakanin uban da matarsa ma'ana uwar ɗan na yana zarginta da wasu mu'amaloli da yake tunanin cewar ɗan da aka haifa ba ɗansa ba ne to wannan kuma wani hukunci ne mai zaman kansa in ya guji ɗansa saboda abin da ya bayyana gare shi na alamu karara da suke nuna cewar matarsa tana zina yana tunanin wannan dan ba ɗansa ba ne to a nan kuma magana ce ta a komawa hukuncin da ubangiji izartar cewar aka samu zargi na zina tsakanin wato miji da mata in ba shaidu da miji zai gabatar to in abin ya kai ga hukuma ko kai daga ga kotu ko alkali to za a yi mula'ana ne tsinene ne ya za zai rantse su hudu cewar maganar da ike ta cewa ita mazinaciya ce mazinaciya ce a ƙarshe ice Allah ya tsine masa in ƙarya yake mutu ta kuma ta rantse su hudu tana ƙaryata abin da aka danganta mata a na biyar ta ce Allah ya fushi da ita in abin da mijinta ya faɗa haka ne gare ta to in suka yi haka ɗan ba za a ce ɗan zina ba sai da za a barwa uwa danta ai dai ɗa baya fitowa shi kaɗai ba zai gaji uban ba ba za a ce ɗansa ba amma Allah ya san ba zai ba a ce dukansu akan daidai suke hukuncin a nan duniya iya abin da za a yi in an je lahira shi ubangiji zai tantance amma a nan duniya ba aure tsakanin wannan matar da wannan miji ɗa kuma ba nasa ba ne ita ko ba mai jifanta da zina in ka kuskura ka danganta ta da zina za a maka hukunci to ta wanke kanta da wannan abin da ce ne waye da an hal azab wannan abin zai kore mata zai tunkuɗe mata azaba da za a mutu na horo da a ce an same ta da tabbacin haka to wannan shi ne abin da zai iya biyo baya idan uba ya masa ɗa, in musun cewar shi na jin ba ɗansa bane amma idan ya ƙi kiransa da ce wannan dan wani dan wani to ba za ka dauko wannan abin da hadisin ya faɗa ka ce to shi ma uban ya yi butulci ba ai shi shi ya wada wani abin a ce ya kamata a yaba a gode ba ɗa ba ne iwa uba abin da za a ce uba ya gode an fahimta galibi ma wasu makan kai kansu kai lokacin da za a ce su mori wani abu da ɗansu sun ma bar duniya. an fahimta ko yawwa wannan kuma yake cewa menene hukuncin mutumin da ya zina da budurwarsa kafin ya aure ta mazinaci ne shi idan aka cin masa a shari'ance in saurayi ne za a masa bulala ɗari ke yi kurkuku na shekara ɗaya ita ma tun da ya ce budurwarsa kaga dama ba taɓa aure ba ke ba cewa ba zawararsa ba ita ma za a mata bulala ɗari ta yi kurkuku na shekara ɗaya sannan daga baya suna so su yi aure ba za a ce da sun yi zina ba ba aure tsakanin su za su zo a yi tsari na shari'a daura aure a'a sun yi zina su sun gama ba wanda ya san sun yi aka zo aka yi daurin aure ta zama matarsa ta sai su ci gaba da neman yafiyar Allah su ta kuma mu'amalar su abin da ya shafi rayuwarsu ta aure in isa musuluncin su yi kyautata nagartarsu ta wato ainihin inganta suka share duk wani abu na irin waɗannan tsayataku ko kuma wato sabon Allah aka ci gaba da rayuwar aure daidai da yadda musulunci ya koyar to wannan kyawawan ayyuka za su iya share musu wancan munanan ayyuka innal alhasanat yudhibna sayyi'at haka kuma tuba ma ina share wa mutum abin da su sadakoki da suke tafiyar da laifukan bawa da makamancin haka Allah ya kiyaye Ice don Allah nuna hukuncin matar da mijinta ya ce kada ta fita ko da tsoron gida idan ta fita a bakin aurenta sai ta fita to ya hukuncin auren nasu za a tambaye shi me kake nufi da in ta fita ko tsoro a bakin aurenta ice na faɗi haka da nufin na sake ta to ta sauku za a ɗauka in bai taɓa sakinta ba saki ɗaya ne na sunna su can ba za su ce su uku suka ɗauka ba shi ko ba zai ce uku yake nufi ba amma in shi ya furta ya ce shi uku yake nufi to za a iya hora shi da wannan a bisa fatawar umar dan khattab tunda ya ƙi yabi na sunna to za a karɓa an fahimta ko so da haka in shi ya ce ya ina nufin saki to ta zama ya sake ta saki ɗaya idan kan ta gama idda ya ce ya mai da ita ta mai in kuma ya bata ta gama iddata to ko zai aure ta sai an sake daura aure idan kuma ya zamanto cewar ice a shi ya faɗa ne don ya tsawata mata ta daina leƙe ko ta daina fita daga gidan shi yasa ya faɗa ka saboda in ta ji girman cewar fitarta za ta sa aurensu ya lalace ta iya haƙura da fitarta ya fita in yace shi haka yake nufi shi ya ne don razan da ya tsoratar da ba ce don me ba ta ce to ka kiyaye irin wannan domin zai iya haifar da matsala yanzu in kun zo kun yi haka kace a bakin aurenta ta fita kai ta je ta faɗa cewar ka ce a bakin aurenta an ɗauka cewar ka sake ta sai zama na wani lokaci a gidansu kai ba ka je ba su suka ce ba su zo ba ana haka rasuwa ta zo ta ratsa ko sai a zo ana magana matarsa ce ko ba matarsa ba ce za ta ci gado ko ba za ta ci gado ba da ta kaba ko ba ta kaba ko kaga sai abuwa su rikici sai a gaya maka yin amfani da wannan lafazan ba daidai ba ne amma in dai har kace a bakin aure abin da ake nufi a bakin aure ka sake ta sai in kai ka ja kace kai ba saki kake nufi ba jan kunne kake nufi sace to in zaka jan kunne ka rika yin wanda ba zai zama da matsala ba an fahimta ku eh. Ina tambaya akan wanda babansa ya rasu shin duk aikin da ɗansa ya yi za a nuna mai a ba za a nuna maka da aikin da ɗanka yi ba a matsayinka na babansa don kai ne sanadin ruwansa duniya abinda da ya tabbata cewar idan mutum ya rasu aikin da zai samu lada ko a rubuta masa laifi ya yanki amma abu uku zai iya samun ilimin da ya tafi ya bari ake amfana imma ana sa kasar ɗin ana jin karatun ko ana ɗauko littafin ana karantawa ana ji ana fahimta ana gane abin da yi bayani aka ƙari da shi na ilimi ko kuma sadaka mai gudana ya tafi ya gina rijiya ana ta amfana da ita ko ya gina makaranta bayan ransa ana ta ƙaruwa cikin makarantar ko kuma ya samar da wato ainihin masallaci bayan rasuwarsa ana ci gaba da sallah da karantar da al'umma a ciki kamar mai wannan masallacin Allah ya ji kansu da rahama kafin ya rasu ya baiwa Allah wannan kuɗi kuma shi Allah cike kunsa ya cika masa wato ainihin burinsa duk abin da ya mallaka a duniya ba sama da wannan dan yanzu shi yake samun sauran kuma ya zama rabon wani to irin wannan ina samun mutum sai kuma annabi ya ce sai kuma ɗa na gani. da zai maka addu'a addu'a za ta same ka in uba ya samu kansa a cikin nema cewa ubangiji wannan fusaci ɗanka ne maka addu'a shine aka aka aka maka wannan ni'ima da kasance kanka ce to kaga wannan ta bangaren yi maka addu'a kaga amfanin abin a sanar da kai cewar abin da ɗanka yi ne to wannan zaka iya samu ta wannan sana amma cewar kuma ya je ya shantake ya yi shirmansa sun sha wiwinsa an kama su an ji an rufe a sun sha ƙwayarsu tiremol ɗinsu ta gaya musu an cacime su an tafi ba za a ce to kai ga ɗanka can ya sha tiremol ba shi ka ji a ba za a masa ba haka ake nufi an fahimta ko hadisi na nuna addu'ar dai da ɗana gari tana zuwa ga ubansu a kuma za a ce shi kenan duk sanda aka ce an ɗaura auren ɗan ya yi mace ta biyu sai an gaya musu ta zafa ɗanka ya auri mace ta biyu a ba haka ake an fahimta ko yawwa ice yana so a ƙara masa bayani da Allah akan mutumin da janaba ta same shi ga ɗa namiji saboda haka janaba shine fitar mani a ta dalilin sha'awa imma mutum ya haka ta faru da shi a mafarki imma kuma ya faru da shi ido biyu idan mai aure ne ko kuma ba mai auren ba ne amma tunani da nisawa cikinsa ko kuma motsawar sha'awa mai ƙarfi ta sa mani ya fita wannan shi ake cewa janaba akwai kuma maganar janaba ta biyan bukatar sha'awa ko an yi mani ko ba a yi mani ba to wannan hukuncin su a shari'a shine sai mutum ya yi wanka ya halatta ya ibada sallah da wato ainihin aka shar'anta ko kuma abin da ya shafi ya dawafi inda shi ma dawafi ana bukatar ka zama da tsarki saboda haka wannan shi ake cewa janaba sabanin wanda mani ya fita daga jikinsa sakamakon sanyi sanyi daura ta wuce saboda karma da takura ko sai ga yamani magana ya ji daɗi ba ta taso ba shi ma wahala ce ta sa ko aka yi haɗari a mota aka wance kala da shi sai ganin sa ko ya ɗare bishiya bai san san da ya hau ba ana ƙoƙarin sako da shi ya ga wannan sa dimmani sannan ba za ka ce to kai da nama ta kama ka an fahimta malamai suka ce da bambanci da wanda ya fita da sha'awa da kuma wanda ya fita sakamakon cuta ko wata larura da za ta samu wancan shi ne ake maganar hukuncin wanka ya hau kai wannan kuma da babbanci sai kuma akwai bawan Allah da ya rubuto takarda satin da ya wuce da larabci da bayanai masu tsaho A kan maganar sannan muka yi hadisin da yake maganar alamomin munafiki muka ambata guda uku wanda ya shahara da su muka ce ba ana nufin iyakarsu su ne kawai sifar da take nuna aikin munafarci ya rubutu takarda yana buƙatar banda wannan akwai sifofi na munafukai ina so a yi ƙarin bayani a lokacin da na buɗe takardar bayanan da yake so a yi za su ɗauki mu lokaci mai tsawo don za ka yi magana kan sifar munafukai karatunmu da muke wannan na awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu ba zai ɗauke ba amma idan ana karatu aka zo kan wata gaba akan kokarin a takaita bayani a iya wannan abin dan a fahimci abin da ake so a bayar na sako a wannan gaba yayin da ka yawaita to kuma sai a tashi da abin da ka zo da shi ba a tashi da wannan da ake kokarin a isar da sakon ba to dole a irin irin wannan karatukan da waɗanda suke zaune gaban ka mabambanta fahimta ne sai kana bin irin wannan sana'a. sannan na karanta takardarsa kuma sannan ina kallon wani lokaci zan amsa tambaya da kuma a gama mai sallah yaya lokacin da za ta ɗauke ni an fahimta ko to na kan jinkirta ku shaida ne na kan ce wata tambayar sai wani satin kuma a ji wani satin na karanta ta ɗin ko to amma yanzu a takardar da ya rubuto ta daga baya ina magana cewar ya rubuto takardarsa amma bai ji amsa a kai ba ta daga bayan kuma da ya rubuto yanzu yana magana cewar na jahilci Allah yana magana cewar waɗanda suke ɓoye abin Allah ya sanar da su na ilimi gashi gashi gashi abin da Allah zai musu an fahimta ko innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in ina ga na cancanci Allah ya la'ance ni mala'iku da sauran masu la'anta haka sakonsa yake nuna ga takardar yanzu haka da ba zan faɗe ta ba to amma dai haƙƙi ne na irin wannan duk sanda za ka yi irin wannan ayyukan kaga dai na farko ba ni kaɗai ba ne ne karatu ko ko ba ni kaɗai zama lallayin koyar irin waɗannan koyarwa ba to duk abin da za ka yi na isar da sako za ka yi iya gwargwadon abin da za ka iya idan da na karanta abin da kake so in bayani akwai abin da farar da garajima ba zai zo min ba in ba da shi yadda ya kamata sai na koma masa na da sake waiwayarsa da damar da zan ce in jinkirta ba da amsa sai wani kara tunda ba wai komai na sani ba kuma abin da na sanin ma ba komai ne zan iya tuno shi wani karatun kayi shekara uku hudu biyar sai tambaya ta faɗo maka ba daidai yake da wanda dama ya zama maka kullum kana kaiwa kana kawo a kansa to haka tsari yake ni wannan abin da ya mun ba na faɗe shi don raina ya ɓace shi nake tausayawa ni alhamdulillah ma ina ta ƙoƙarin wayar da ka ina ta ƙoƙarin in isar da abin da na sani an fahimta ko kaga ba ka sa cikin wanda suke ɓoye ilimi ba in haka ne ina iya baki in yi da asuba in yi tsakanin magarba da isha in yi a nan masallacin in yi a wani masallacin in yi wa yara in yi wa matan aure in yi wa magidanta wannan abin nake na fi shekara ashirin ina yanzu. koyar da matan aure koyar da yara koyar da magidanta karatun magarba da isha karatun na safiya karatun duka banda masu waya to alhamdulillah ni bana cikin wanda zan ce ina boye ilimi amma kai nake fatan Allah ya yafe ka da mummunan da zaton da kai Allah ya yafe ka Allah ya baka wato an zuciya ta yi wa dan uwanka uzuri ko kuma wato ainihin kyautata masa sa shi ne abin da ya kamace in abu ya faru irin wannan ka daina gaggawar muna na zato akwai wanda ya tambaya akan gado na karanta ta to amma sau da tari irin waɗannan matsalolin gado ko ka karanta akwai abin da yana buƙatar ka sake koma masa ka ɗauki gado ka ba wanda ba shi Allah ya ce a ba ko ka hana wanda Allah ya ce a baya wasu lokutan kuma za ka tara in ka zo da shi harka ta gado lokaci ilimi ne dama mai wahalar mu'amala to yanda za ka ba da amsa kana tunanin cewa in ka ba da amsa kawai wani fai tafi da ita ba daidai ba duk sai ka karanci irin waɗannan tambayoyin nan kun karan an turo su wasu na karanta in na fuskanci ma amsa su zai haifar da wata fitina ba zan amsa ko na san amsa tunda mun yi karatun da annabi yake cewa da mu'azu kada ya sanar da al'ummar musulmi wani ilimi ko to duk irin waɗannan suna na asali Allah ya yafe shi Allah ya yafe mu gaba da ina garin zamu tsaya inda mai tambaya ta baki ɗaya ko biyu sai na yana sha'aninsa eh. eh akwai bambanci tsakanin mutumin da ya ki ya bi hanyar gaskiya ka nuna ba kai ba shi dan wannan ya zama ladabtarwa da kuma sanadi na ya bar abin da yake ana samun haka idan dan wannan kai to kai uba ba za a ce ba ka kyauta ba ko kayi laifi misali akwai mutumin da ɗansa ike wannan jajiba jajiben jawo masa abubuwa na tashin hankali sai ya kira matarsa ya kira 'ya'yansa ya kira shi ɗan ice guri kaza da kake zuwa ka zauna ban lamunta ba ban yadda ba ba na so idan kuma baka ji ba tunda haka tana faruwa da kai in ja ma kunne akan abu kaza ka ki kai abin da kake so idan ka kuskura ka sake zuwa gurin nan aka zo kame aka tafi da kai ba zan je belinka ba ke a matsayinki na mahaifiyarsa matata in kika je belinsa ban yafe ba ku a matsayinku na ƴan uwansa sauran ƴaƴana duk wanda ya je belinsa ban yafe kuma haka ce ta faru aka gama bayanin ya kada rigarsa ya tafi gurin wato zamansa su caki suna cikin cake su aka zaka tarkata su aka tafi da aka zo ana ta tunanin to yanzu ya za a yi uwa ta ce to kun ga dan uwanku gashi gashi kaza to ai kin sa abin da baba ya faɗa ta ce to biya maza to kuma biya biya miki zami kuma mu ma mu faɗa ya ce bai yafe ba to yanzu ya za'a aka bi ta gurin aminansa aka bi ta gurin waye aka bi ta gurin waye ya ce Allah ya sauki Allah Allah Allah kama fita amma dai shi ba shi ya guru ya guruzu ya ji ba daɗi a kaman da aka yi masa ya aka ya aka wani lokaci suka ɗiba masa suka ga cewa eh lokaci yana a sake shi aka sako shi ya dawo zo ya samu babansa ya ce da Allah a yafe shi abin da aka yi baya babansa da Allah da 'yan duk a yi masa yafiya za ka za saboda bai ji daɗin abin da ya je tarar ba a a nan kaga baban wannan kalmar da ya faɗa ba ya yi bane don ba shi ba shi ɗin har abada a yana ganin ita ce hanyar da in ya rasa masu ba shi ɗauki da tallafi to da yiwuwar a same shi amma in yana jin yana da gata na in yayi abiye masa in yayi abiye masa to zai dade yana wahal da mutane kuma ba a taimaka masa in irin wannan ma'ana ta sa uba yayi wannan to ba ne amma in bujurowar sa yace shi ba shi ba shi ba za ta sa a same shi ba sai dai a rasa shi to kuma ya kuskure ba daidai bane ya shi uba kullum ana duba maslaha da kuma abin da zai je Allah ya samu dace na'am Thank you. ya kuskure ne mace ta amfani da sunan mijin abin da ya kamace ta ta amfani da sunan mahaifin wance wani in wani dalili ya sa za a tafiya kamar a ce aikin hajji sai suka so sai sun fuskanci wata alama take nuna alaƙarka da ita in sai an ga suna a cikin fasfot ɗinta da suna a cikin fasfot ɗinka da e fi daidai to wannan wani abu ne da za a iya cewa a yi abin da za a yi na wani abu mai lokaci da kuma yanayi da aka samu kai amma dai a makaranta ka kai ta makaranta ka sa ta a makaranta ka ce ita ce wance wani da sunan babanta a cikin fom sai aka ce me alaƙar ka da ita sai ka ce mijinta an fahimta an san ba babanta ba haka shine daidai amma kuskure da dan ta aure sai na kiran kanta da sunan babanta ta kuma kiran kanta da sunan mijinta wannan ba daidai bane wanda yayi haka kafin sanin wannan hukunce hukuncin ba za a masa hukunci da cewar abin da muka faɗa na hukunce hukuncin hadisi ya hau kansa an fahimta ko sai dai a ce a kiyaye gaba yawa na dan da ba ta hanyar halaka aka same shi ba haramtaccen da ne dama zina aka yi aka same shi sai zamanto shi bai yadda a cewa ɗansa wane ɗan wane ko aka ja ka ce maganar auren ɗanka ta ta sace ni ba ɗana ba ne amu ya ce kai na baban sai ta wannan abu da ya faru amma dai ba ɗana ba an fahimta to in ya kore wa kansa shi saboda yana jin ciyar ba ta hanya halattacciya isa mai shi ba wannan wani abu da daban amma dai shi ya san shi ne sanadin haihuwarsa ɗansa ne a shari'anci baka isa ka korewa kanka dan da ka same shi ta hanyar zina ba ina nan danka ne sai dai a ce ka same shi ba ta hanya shar'antacciya ba haramtacciya wannan kuma hukunce hukunce da aka faɗa na cewar ba zai gaje ka ba kaza kaza ba za ka gaje shi ba da malamai suka faɗa na hukunce hukunce wannan wani abu ne mai zama amma dai kai dai kai ne silarsa domin maniyin ka ne sanadiyar samun su an fahimta ko ba za ka iya kore kanka in kai haka kayi ba daidai zaka ce ɗana ne amma ba ta hanya shar'antacciya ba shine dai ɗaukan ƙur'ani ga mace mai haila mas'ala ce da aka kai aka kawo aka yi saɓani a su wasu na cewa tunda Allah ya ce la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taɓa littafin alƙur'ani sai masu tsarki suka ce ya haɗar da tsarkin kari ka yi fitsari ko ka yi ko mazi sai ka wanke ko bayan gida sannan kai alwala ita ma tsarki ce to sannan ka iya ɗauka alƙur'ani ko a'a sai an samu tsarkin janaba an samu tsarkin wato alwala an samu tsarkin wanki wanki abin da ya fita daga cikinka sannan ka iya ɗauka alƙur'ani ka karanta akwai da suke da wannan fahimta wasu malaman suka ce a wannan fahimta da kuka tafi a kai ba ita ce daidai ba saboda wasu dalilan da suka faru da wasu abubuwan da suka afku a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam suke cewa Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam mata rana manzo ce da ita dauko min da duma sai ta ce manzon Allah ai ina haila sai ce ai halaki ba a jikin hannunki take ba an fahimta ita ta fahimta tana haila in ta taba masa da duma kamar da duma ta kazanta mara tsarki ta ɗauko da duma da za a yi sallah shi kuma ce to ai hailaki ba a tafin hannunki take ba a kafar ki take hannunki mai tsarki ne suka ce to akan haka tunda annabi ya nuna cewa hannun mai hala mai tsarki da dan ta taba alqur'ani sai me an fahimta ko ba ta laifi ba musamman da ita jinin al'ada shi jinin al'ada kai wani abu da Allah ya hukunta wa duk mace duk wata da ake yi in dai ba ta samu ciki ba to ya zaka ce duk waɗannan kwanakin ba ita ba qur'ani ko in su ta rike za ta fahimta ko za ta gane ka ce ba su ɗauka ba sannan suka ce har kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama aisha take cewa manzon Allah yana karanta alqur'ani ya da kai da ni kuma ni ina jinin al'ada bai ce ai tunda ba ta tsarki ba to ni tunda na karanta alqur'ani ya kamata in tashi ita daban ni daban ba an fahimta suka ce ko manzo ya ce ana iya yin duk abin da ake da mace da take jinin al'ada na biyan bukatar sha'awa ta abin da ya shafi ke ko sumbanta ko shafar juna amma ban da saduwa da ita suka ce to a wannan hadisin da manzo nuna haka yaron idan ka taba jikinta baka taba kazanta ba don tana jinin al'ada an fahimta to wannan ma yaron wasu malamai suka tattara suka ce akan haka dan mace take da tsarkin imani dan ta rasa tsarkin wato haila da take saboda lokacin da za ta yi tsarkin ta wankan bai ba jinin bai dauke ba ko bukata ta dauki Qur'ani ta karanta ta so za ta iya dauka ta karanta akwai wanda suka yi wannan bayani an fahimta ko ce musamman ɗaliba ilimi ta zo ana bukata za a karba hadda ko za ta yi hadda ko kuma a'a gurin take su ta karanta ba ta haddace ba kuma bukata a karanta ta taso ta dauka ta bude ta karanta babu ne su kansu wanda suke cewa bai halatta ba suke ce amma za ta iya karanta aya da neman tsari aka ce an koma ku an fahimta ko inda kun ce za ta karanta ayatul kursi ai ta qur'ani ce za ta iya karanta falaki da nasu ta tofa ta shafa yadda manzo yake yanzu zai bacci to ai qur'ani ce an fahimta ko to shine dai abin da ke akwai tsakanin Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu